أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا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 ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يو اشر النبي ga watan uku watan rabi'u awwal hijiran annabi Muhammad sallallahu alaihi sallama dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai da kuma wata biyu da kwana ashirin da biyu Allah ta'ala muke roƙon ya mana dace da muwafaka na duniya da lahira don tsarkin sunayensa. وعليكم السلام نعم wasu kace a wata bayan ayoyi yayin ayoyin ba su da baya har ƙarshe ne hmm? ayan ne za ka karanta sai mu nemi wurin ayan ƙarshe yawwa to shi kenan sai na kuma ba ƙaunar su shi ne magana eh bari ya fito ku dukoro a yi na zai da kinam na'am nan wurin ne can da aka ce muhimmalan la yi hasabu wa la yi jaza wa kuwa mahallu inkarin zan na zalika fi koli shi gina daga zato ya yi sai a yasabul an eh, yasabul insanu an yi suraka su da wai mutum zatonsa zatonsa da yake dauka na rayuwan nan za a bashi haka to ban san abin da ba gane saboda idan baka san abin da mutum ke tambaya ba sai karsa wani bayan da zaka yi shi ne to ma'anar yanzu mutum zaton za a bashi haka kamar yadda yanzu menene wajiban kazar gidanku ba ta da wajibi sai dai tana da wajibi a kan mai ita ciyar da ita mai wajibi a kan ragon gidanku babu sai dai wajibi a kansa a ciyar da shi to shi mutum yana tsammanin shi kenan an ba shi kenan ba hisabi ba komai ya kwana ya tashi wa kana ya tashi ya mutu can inda je babu wani abu hmm? ta haka yake ɗauka haka ga wannan sigar ne hmm? zarginsa ake kan wannan in ko wannan ne tunanin mutum ya zama wawa go in ba wa ba zai ranar je duk abin nan da aka halitta mana ga Allah ya turo manzo ya da duk wata baiwa da imana ko kuma ya faɗi wasu ya ce ba za ma ku iya sanar su duka ba wannan abun na ke gaya muku abu ne dan karan sai ka ga ariya ce sai zo ta kana tsammani shi kuma zai muku wani abu shi ke ku zauna ku ci ku kwaye ku yi mene ku ya harkokin ku ku kashe ku ci ma'ana ku yanka ku ci ku yi wane ne ku ci ka tattafi bishiyar da ranta ka fara ta ka kakule sai haka kawai babu komai babu halal babu haram ai idan ka ga daɗi yi yawa so za ka tadda dokoki sun yi yawa duk inda ka ga daɗi yi yawa a duniya duk wanda ka ga ina wata ta da dukiyar kai ko ɓarawa ne ya sha wahala to ballantana halal yake nema Ka kaga mutum ba za a bashi haka ba in ma mutum ya zato shi kenan babu wani abu rayuwarsa kamar rayuwar jakin gidansa to rashi ya yi wauta shi kenan in ka tashi karanta ka daina karantawa kamar na kaman kakar tashin ne gabanka za ka ce wadda ko to shi ne ban gan shi ba tukuna da ya santa ma bai gani ba kusa ne ko nesa to daga inda ya yi ɗazu yana na a ah, ya juya kenan ta kaga ina zan zan kenan eh, me yake Eh, layi ukun ƙarshe wato ayan kenan eh, eh kafin latul jawo ita ce ita ce ta uku o wa zahiru ko na gan to menene tambayan aure? eh to ma'atufin din ne kawo matsalan to biyo shi ta ka ce wa zahiru wato dai ba tare da an yi leke-leke ba an dubo an je an dawo wannan ayan wa annakum ilaina la turja'un ma'atufun an dora ta ne ala qawlihi annama khalaqnakum abasan ina yake khalaqnakum ne kai na ciki ne ai ina yake hmm? nassi ne ko ayan da ake magana a kai ina take nan a to annama annama ai farko annama kalakanakum abasan ko to wannan magana ita ce aka an ɗora wa annakum ilaina la turja'un akan wannan ka ɗora ta hmm? eh to ai in an gane wannan shine za a je khilafin in aka faro ta khilafin ba san asali ba ai kaga ba za a gane khilafin nan ba ita zahiri wannan magana ka ɗauko magana kamar gaske zahirin wannan wa annakum ilaina la turja'una kullum in ka gane na farko da kyau na gaba za ka dori ne akai akai wani ma da kanka za ka gane in ka kwance kullun ka gane sai dai ka matsa ne sai an karanta maka wuce to in ka gani yanzu yadda aka ɗauko ne yanzu wasu sun fa'idan ta shi da an baka mai dangali ba saboda shi annama khalaqnakum abasan ko to dora shi akai akan wa annakum ilaina la turja'una ai kaga ya fi daidai da ke tafiya ban gani kusa da kusa take wa annakum ilaina la turja'una haka aka dora saboda haka nan sai da i gaban ite ma'qufun ala qawli annama khalaqnakum awsat kaga nan sabane akwai wanda bai tudda aka ce zahiru akwai gairu zahiri kaga sabane liman qala innahu ma'qufun ala qawlihi abasan kaga a basar jumla ce amma an kalman ce amma wannan jumlan ce aka ɗoro akan jumla li'annal awwala azharu sai kai ma yanzu ya fi so. na'am kala dai ka kaddamar mu lamuna wannan mu'mila kurum shi kenan kurum shine sudar mu'minan shi ne sudan shi ne abasan shi ne mu'minan haka ba a hammala masa abba an saki mutum kawai abin da ya dama shi ne mu'minan sudan kenan batilan shi ne abasan ibn mu'minan ne to nan ne kuma ba ban san inda wurin yake ba kuma da alama dole sai na ga wuri kama na aya ne na mu sun gani ishirin da ɗaya ko to zai girgo daga ƙasa to faɗi abu inna ma kalakana kun kauni na to ai ina fassara maka na hauni hali ba an ce zai zama jumlar haliya ce ba halin yanayin kasance mun halitte ku fi hali kauni na na mun halitte ku muna wasa ne ba da wasan muka halitte ku ba wai yin ku da aka yi ba an halitte ku kawai kamar wasa ne ake yi in an gaji za a wasan da da gaske ne bilhakki ne aka halitte mu ba kamar kila lokaci kaga an yi wata doka kila ta dan adam ba ta ƙaraso cikin jama'a ba ta wata ya tsakiya yanzu ina dokar hawa mashin hmm? yaushe aka soke ni dai ban je ba shi na ce maka yi halin dokar ɗan adam da ita da shi ne ina nuna maka kaskancin ɗan adam kaga dai ba a ce mata komai ba kaga ba ta ba dalilin ta to ba ta kata Allah take ba ai kaga irin wannan ne shiga cikin mutane yi isa suke bautan Allah in aka ce ga bautan Allah sai su kama hari na kwana uku sai su daina yi haka dokar na da yake ko lokacin haka ce ba za a aikata wace kata har mutane da ka tsaya mu ji da safe mai zai auku yan wani ya gwada ba a yi masa kawai ba kwasai shi ba yan kwanan sa'afin nan yayin da aka yi ta yi karo da abin na kwasai kuma duk mai wayo mazaunin cikin tsohon zama cikin birnin aka yi dokar kuwa zai koma ke bari mu gani kwana da kwana biyu ta ga an fara takawa ta ga abin kuwa da kuwa ta har matsaura cewa sai shiga ciki to bayan da Allah ba ya yi na kawo maka a aikace ina horon dokan hawa ba shi kaga ba ba dalili ba kanta mutum biyar za su hau kwamashin su biyu ta gaban jajewaru kila ma sai sake su ajiye wani kila ma ƙarshe ka tarar da ɗan sandan a jiki da aka tafi dokar ɗan adam ba gaskiya cikin shiri ne ne amma yanzu dokokin da ake da su tun hijiran annabin nan dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai ɗin nan da kwana ashirin da biyun nan suna nan daren dam kullum garin Allah ta'ala ya waye an sake tabbatar da su daga saɓon ɗan adam yi ta ake taimako ɗan adam na ƙasashe ne wannan dokoki da ke kawa na su aristo na su aflaton shi ne ne kowane dama an aka ce ga doka na an saka sai ya tsaya ce bari mu gani inda za ka yi tana yin sanyi kawai yawon da ke so da yasa aika gani in muka ce saboda an saba yanzu dafi ya riga shi da cikin zukatanmu idan aka daidaita sahu yau gobe jibi kamar an kama an manta sai a koma gidan jiyar ka sau rakatan kwararrawa hmm? ai tare ai wane ne tare a tafi ruku'i tare ai wane ne tare har wani ya taɓa rubutu a kan sallar na neme wurin ko da lokaci ne ban da shi ɗauko wurin na an sake karantawa inda ake kamanta sallar da ake kamanta yadda ake yin sallar to kaga amma amma da an yi na ɗaya na biyu kowa ya yi kwashe gari daga kowa ya koma gidan jiya yau in an ce waje a je wajen alala a tarkato mutane a je wajen menene a tarkato mutane sun yi kamar sun ɗauka to kwana biyu idan ba je ba zai koma gidan jiya sannan idan ma aka je ɗin aka dawo ɗin sai ya zama jiki kawai in an kira sallah kawai ya zama haka sai an zo tashi mana an kira sallar hmm? sai ka samu wani nau'in ma'anari ka babbako ta kansu sako aisha da da kai sallah asubahi ya ga irin yadda mutane ke gaskiya haka duk yadda mutane suka dauki sallah ba kowa bai ke tashi kada hmm? ka san kaga mutum ya yi haka sai dai yanzu ba a kusace nake ba ba zai tasiri ba amma da a kusace nake na yi maka haka kai kasan da sauran magana bai kare ana ba yake in ban da ba don dan ba in ban da ba don dan ta kare dan ba da an abu na so in sa a kira sallar wa'inda suka samu in suka zo in ke iya kama wane musu sallar a daidai yara-yara masu zafin nama wanda kawai in aka sa su dama sai abin da hali ya yi in fitar da su duk gidan da na tarar waɗanda ba su fito sallah ba fara gidan mutu fito mutane ba hal in kai sai kaga kamar sallar kai ake wa ba eh har ta zaura ma idan mutum ya sallah ya gama ta kaga kaga ni ba ni nake ba da lada ba wani abu ne kaunarka da nake amana da take tsakanin mu zan tunatar da kai za ka tunatar da ni kai kace min duk abin da na gani bai dace ba mu tsaya maka magana ina da wanda suke ja min haka wani duk abin da ka gaba bai dace ba don Allah ka faɗa min ka gan ban faɗa masa ba na ce amana to lokaci sai ne min haɗa mutanen gaba daya da wanda ma ya faɗa min da wanda bai faɗa min da ke to shi kenan ba kome to kaga sai ka zauna ka amma abun bakin ciki yanzu za ku yi magana da mutum wallahi in ya fita ba abun da kake zai yi ba za ku iya ta ko me na rantsuwa yace malam abu ne akwai takaici wani ikaza sai ce zai gamsar da kai ba haka ba ne ba ga kaza ga kaza ga kaza ni ko ina ɗaukar ka zo ne ka zauna da ni har na kan maimaita wannan kalma bai kamata ta zo a bashi na ba ka iya sani ni fa ba abokinka ba ne ba tadda ni kai ina aiki na ce kai min daidai imin kaza ka ce ma nema daidai amma ba abun da zan sa ka kai ya kaga magana ba za ta fi daidai ba samun ka nake wane riƙe min nan wane yi min kaza to haka shi haka dokokin duniya suke an riga sun zama jiki wannan ta bakin wani doktijo na ita malam mutane na sun cuce wallahi sun cuce mu turawa kai tsaye sun cuce mu inda suka bata mana tarbiyya kaga a farko tarbiyyar da muke ba inda za ka kace wani zaune nan ka kuka ba ka zo ba kuma mai zai faru za ka dauka ta shi wurin amma kana sa kana tafiya na tafiya to kaga kusan inda mugunta za a ce to shi kenan bari in rayuwa ta kaɗin rabu da rayuwar mutane to kuma mu ubangiji ba haka yake ce mana ba bai ce mana haka ba amma in ban da ba da haka da abin da mutum zai yi tun da mafuta kawai sai ka ɗauki rayuwar ka kai ala'ikowa. kowa to amma an ce ba haka ba ne ba ka ci gaba da zama da su akwai ranar mai cuɗanya da mutane ya fi wanda ba ya cuɗanya da mutane ka zauna da mutane ka yi haƙuri daga sharrorinsu daga muguntarsu daga menene ɗinsu ya fi ka koma gefe ka yanke da gare su wannan ne yasa za ka ga in wani ya kalla yanzu dole sai na yi hulɗa da yana mutane wala zai kashe bada kuka to sa ya faɗi ya za ka yi kai kukan ka ka gama ka ɗora abdun ka ke yadda ike ɗin na haka za ka bi in kana son zaman ka lahiya a duniya da zaman ka a lahira to haka za ka ci gaba da binsa a haka ka ci gaba da cin azabarka da waɗannan mutanen ɗin Wai wani ya sami wani bawan Allah daga cikin bayan Allah na cikin masallaci na ana magana mutane za ka wata faɗi kowa amma ba sunansu ke faɗi ba ya zo isa mai ce wane ya same ni wai mai isa ni ba na son maganar da ta saba da kamar mai isa in an ce a yi kaza a yi kaza kai za ka ce a afi abu na wani wajen sai ɗauko ta ke min ga abin da wani wajen amma in ma ba haka wasu shi gani gashi na hallama rayuwa ta yau ka kira in kirawo maka shi ka kira shi ka ce na ce ka ba ya same ni ya ce wai kai mai isa ba ka saba maganar malam in an ce ma ga yadda za ka ce a kai ga malam da shi to ya ba ba shi kawai ya yanke dole ne kusan suna da yawan da suka yanke ba wai dole ne a jiran bayan ni ina taka tsantsan ina kallon abin da je dawo mun saboda idan abin nan ya rikito kowa haka bai wajen wa zai ba da musa ba kai na in ta yi ruwa shi ke na yi bai da shi rijiya ita harkokinsa ɗan ku ta ruwa shi ke na yi damu dai Allah ya tsara wacce maganin kakku manta tana ganin yara za ta muke ku ci gaba da yin aikin ka don Allah takka damu da abin da ake maka kuma kakka ce za ka koma gefe ka zuba ido da baki akwai manyan ya ce ni dai wallahi zan da dukkan musu tafiya ta zan yi ce a ka zama rago ka ci amana ta ka zauna a ci gaba da bala'i da kai akan abin da ake magana ba dai ka gane abin da na ce ba ka gane yadda za a yi to kakka gudu ko ina zauna kuma kada ka daga kafa wani mahaloki akan abin da aka faɗi sai mutu wato manya masu mutu da mala bakar ma ya tafi hmm? na ba ma maganan jan koli ta yi mana girma ya ma kiri-kiri sai annabi ya ga da ya gani in kuka duba maganar kawar jankin Najeriya da muke karso kai tsaye ne kuwa wannan ya taso ishe ishe annabi ce kai ɗauki wannan kai ɗauki wannan kai ɗauki wannan wani taso zai ce ce wallahi kai kuskure wannan abun ba dan Allah kai ya ba da labari ba ita ba shi kadai ne ba hatta akwai masu tasowa irin muka sai shi yanzu kaga har a rubuce muka gani jiya a ƙa'ida annabi ma azzalimi ne ko in ji ko ina kara jiya mana kuna kuna ce su wa Allah haka suke faɗi a ce wasu to kaga aka ce maka azzalimi ne zaka ce sai ka ce to sai ka dudduba ina ne yanzu zan kare kaina a gaban Allah wannan zaluncin da ake cewa na yi ka yi magana ta bakin kila yanzu sai mu koma na tura ana ce maka fa komai duk motsin da za ka yi sa duk motsin da za a yi maka fa amma ana tafiya gaba mala ana kana gamawa an gama magana ko da ita har can sama ma haka ta. ai wani dattijo da yake gabatin Najeriya in yi zai yake ai kaza kaza in yi zai duba ake ya gaba haka ai kaza sai fashe da kuka eh kuka kuka ce Allah ya isa ya koma can wa'incan a ce kaza ce za ka iske in ka ɗan raɗe abu ne daga kujerarsa in ya turo abu ya fito kafin ya zo wurin abu an san zai ba ka rasu zai da kai maka zai da zai da in nashi nashi da ike so ike shigo ka zo ka same ni kaza ana ganin ka gobe kan ƙara ganin ka nan tunda an san wa'inda suka rage in na ƙara ganin ka nan gurin a bakin nan ka ya za ka yi ba dole ka kasa ta aka gefe ba wani kwana biyu ban ganka wanda ya ce ai hana ni zuwa aka yi to kagan Allah bai kaddaro ba fa ai kaga ba ran da zai zo ya same ka kuma duk abin da mutane suke zato suke baka sani ba zato suke baka ganewa kai yaƙini ma suke da shi baka ganewa ku bari mu dora ina muke a fahimtun ku a ba shi ne ba wa man yad'u ma Allah ilahan akhar qawluhu a tashi ta'ala wa man yad'u ma Allah ilahan akhar duk wanda ke bautan wani abun bautatawa tare da Allah ke da wannan sai dade ba gane ba to duk wanda yake wada'a ga wani wanda yake wada'a tare da Allah rajila ta mutu hudi shi da bauta ita ce da'a to duk wanda yake biyayya wa wani abun da ake wa biyayya daban ba Allah ba la burhana lahu bai da uzuri bai da wani dalili a gaban shi wanda yi amfani da shi فإنما ma عند ربي rabbi. Ai hisabinsa na nan أبنجي ubangijinsa. shi wancan ɗin da ya haɗa shi ike masa biyayyen da ike wa Allah biyayya shi wancan ɗin ba komai a nan za a je gobe innahu la al kafirun kaga nan take aka ce musu kafirai Allah bai ba da rabo bai rabautar da kafirai masu taurin kai maza ne ko mata wannan ita ce aya ka dukan ku kai wanda ka ba misali ba na son ka mugun a wani kada kai shi wannan mai bauta da ya bauta wa wani Allah tare da Allah kaga ina bin Allah sai ya ɗauko wannan ya ƙara shi ma ina masa ɗa'a irin wanda yake wa Allah nan to hisabin baya wurin wannan ka kalle ina ina to ai kaga mutum ina girmama wani Allah irin girmama wanda yake wa Allah ko sama da haka yana biyayyan maganan wani ka gane ko ainihin irin yadda yake biyayya wa maganan Allah to wannan ya sani cewar wannan ɗin da kake bin maganarsa hisabinsa ya hannunsa ina hannun wannan Allah sau da kanan kuma za a je gobe kai wannan kana tara masa kafa kana ce masa kaza kana ce masa sai a waye gari in an haɗu wannan ɗin nan bai da komi kuma Allah na haƙe da shi in ya sani in bai sani ba ba ruwan Allah da shi ba ga gobe kiyama ba za a tsaya annabi isa a gaban jama'a a gaban a an kulta linnafi kai ka ce wa mutane a ɗauke ka da mahaifiyarka abun bautatawa abun yi wa ɗawa ba ni ba ka ga gwanaye masu fasaha ta lahira da ta duniya ishe Allah tsarki ya san maka ne dai tuba nake in kuntu qultuhu faqad alimta ina faɗi ka sani kaga kenan in ban faɗi ba ma baka ka san abin da ke cikin zuciya ta Allah ni ba san abin da ke cikin zuciya kaga kai ka ce nan da suranta abun ya zai koma ya kalli bayan sai ke to yau ne rana mai gaskiya za ta yi masa yau mai yanfa'o sadiki na fi da kwahu yau ba duk mai gaskiya za ta taimake shi makarici zai gane kuran ba dama ka ce ni ban yi ba ni ban yi ba to ya zan yanzu ne ka yanke a warware za a haɗu ko nan duniya mutum kake masa haka za a haɗu kaga wannan a wurin da a gaban Allah jin karon aikin babba ne don haka nan yau ne ranar da mai gaskiya za ta yi masa amfani don maka sa annabi ya iya maka alaihi salatu wasallam ya iya hulɗa da ya tashi kawai da aka faɗa masa wannan abun da ke cewa subhana wani wuri maye ka wuce haka Allah ina faɗi ka. saboda haka nan ka san abin da ke raina kaga ɗaya ma bai kawo shi ba ka san abin da ke raina ne kuma ba abin da ke raka na ya tashi kwa dubi irin matan zaka ce to yau jama'a kun gani duk wanda ke da gaskiya irin wannan Zazo kanku gyara kayanka ka. Saya nan zazo kanku. zo kanka daga wannan gaskiyarsa ta fi da shi to haka alburhanu shine addalilu alladhi la la yatruku fil haqqi labsan shine burhanu nan fassaran burhanu ne ma duk inda ka ga burhanu abinda yake nufi wato hujja ce wacce ba ta barin malmalewa a cikin gaskiya hujja ce wacce take in aka samu irin wannan hujja ba sauran ta cewa shi ne ake ce masa burhanu da bai rage wani shubuha shubuha ba wa ƙauluhu la burhana lahu bihi sai <coughs> za ka dawo kan aya Ka كقوله ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به sultana suna bautan wani Allah suna ɗa'awa wani Allah ma lam yunazzil sultanan bihi Allah bai saukar da wani dalili ko da kaka da wani abu da suke aikatawa ba Wa wasultanu huwa al-hujja شيني هجة الواضحة وهو بمعنى البرهان وقوله في هذه الآية الكريمة فإنما حسابه عند ربه هو قد بين kaga ya yi bayani filla-filla anna hisabahu allazi inda rabbi ainihin hisabin nan nasa da ke wajen ubangiji la falaha lahu fihi ba zai ce nasara ba ba ba misalin nan makarantar da ka ba sai ka koma wacce nan babu dubawa babu kaza a makarantar daga kuwa shi ɗayan ka kashi waccan makarantar idan suna aji biyu sai ka ba da kuɗi sai ka yi su aji uku ba na sau gama idan suna aji ɗaya na sama shi kenan sai ka zo ka ga malama, kawai a sa su cikin wa'anda za su fita ai za su iya ko a ah, za su iya ranka da dai ana ma magana na yara sun ma wuce wannan yara ai kuwa jami'a karantar da mutane suke yan jami'a ma ya su nuna musu kwali cikin shi kenan kai ungo kai ungo sai a sa su cikin masu cikin jarabawa sannan a biyo su wurin jarabawa yaya me baka iya ba me baka iya ba da ka ba wani ma ya tsaya kawai ce ni na kasa rubuta ce kawai rubuta ma abin da ka rubuta batta a nan kakka rubuta komai zauna ya shiga ciki a gama haya haya haya in bijire su suna cewa ya haya kai har yanzu baka fara ce kai dan kai da jarabar nan ta zama abin da ta zama to yanzu haka za ka zauna komai kai kokarin abin da ka rubuta halau in an jima sai kaga wani wani hamsakin ya shiga ko yaya man tau sai mai ka masa takardar sai karɓi wacce ya kife ta ce ka basta nan zai lokacin da aka fara ba da ba to ba haka ke abun ba duk da haka ke shi jaraba dan adam ma ya sani balle Allah dan adam wanda ma ba ruwan shi da koya san yadda aka yi ballan sana kuma Allah da ya san komai to in ko haka ne ha Allah zai hisabi to ko ka san bai da rabuwa yi la yuflihul kafiruna kwata kwata kuma babu wani wurin hisabi dai in ba nan wurin Allah za a je ba عن بقوله بعده إنه لا يفلح الكافرون hey aurin Allah da tsara ne dole mu dinga bambance doka Allah da satan sadaka daga dinga aunawa a duniya da dokar duniya ne haka ba ai haka ba amma wurin Allah ba haka ba kuma ko duniya ma ya ce ka ai cewar an yi ba a yi komai ba bai nuna ba komai ba wa adamul kafirina kufuran wanda ita kafiri kafirci wanda ita girman kafirci ainihin huwa man ya da'o ma Allah ilahan akhar shine wanda yake da'a ilahan akhar wani abin bautatawa can daban ma Allah tare da Allah wannan shi ne aladdu daga kafirai a kafirai wannan shi fi dukkan wani kafiri kafirci kuma la burhana lahu bai da wani dalilin da zai da shi daga wannan dalilinsa guda ɗaya tuba kafin ya mutu in ku bai tuba ba har ya mutu a haka an gama wa fayil falahi kore rabota anhu ya dullu ala hilakihi wannan ya nuna lalle wannan fa halaka zai unzur ainai ala hilaki wa annahu min alin nari kuma fa ina daga cikin yan wuta ne wa kada hazzar Allahu min du'ai eh, min du'ai ilahi ma'ahu Allah fa yayi gargadin da'a ga wani abun bautatawa tare da Allah ya fai gargadin zafi a haɗu fi ayatin kasira ga ƙaunihi wala ta aluma ma'allahi ilahan In inni lakum min nadhirun mubi ni ba mai gargadi ne ina fa gaya maku za fa akwai ranar kin dillanci ba kan ji bahaushe ran da kaddara mai gari ta bata ai ran da aka yi wasa ta a bariki to dillali sai kare na kanka da za su biyo lungo-lungo sako-sako su ko kafin su kai kama inda za a yi maka hukunci hakka je ka samu human right din su zo su fitar da kai jikinka ya gaya ma tukuna saboda su ma san san in suka tsallake daga nan a shi ke nan kasha. za ka yi kisan kai ana zuwa ka shiga hannunsu in dai har ka fito daga wurin a yan nama kasha Gadobi wanda suka kashe muhammadu sanannu Eh, da daman ku ba ku san shi shi kuma ɗan nan ne ba mu tare sabuwar gari wanda aka shi an kashe shi kwanan nan wanda zai zo in tan ya zo iba da sai ka ba sai ka ba kusan ma yaran da ke can kyauta ke saya masu abubuwa ka zo aka kama shi to dai an kama shi da shi da mahaifinsa lokaci guda na muka ji an harbe shi ko me dalili ko me dalili shi aka harbe shi ba ba shi ba ashe wanda suka kashe shi yan uwan shi ne yan uwan shi ne da suka kama shi shikenan ana bi ana bi kwatsam sai suka bayyana to bayan sun bayyana kayya kayya a sun bayyana ha ba kaga da wasu suka yi tsalle suka haura can shikenan yanzu ana kallon da ba da za'a da su sun ɗauko ƙungiyar yanki ta duniya ne suka yi aika ba aika ba ya suna suna yawon su inda suke so dokin lahira ba haka ba ne ba da ya saka ko ni an ogori wani ce an ne ko ni barau na ka yana da yana da shi to yanzu kun kun samu kuɗin ku ya kuke da su ke rabawa muke wannan na shugabanni ne mu za a ba mu kaza wannan muka tara sai muka yi wa lauyoyinmu za mu samu babban lauya ana ce masa sar sai mu je mu ba su in muka ba su shi kenan za ku so da mu ko an kulle sai lamarin dai ja ko kana wani sai muku hausan kano yake kai dai a shi a yi sha'ani an yi kudu da kare Eh, wasu sukan ce kai dai a yi sha'ani an cuci ba kauyi ana bari a yi maka bayani kaga kaga kaga kaga kaga kaga kaga asalin abun kaga yadda kai ba ka gane ba tsaya ka bi kaga ka ba kaga ba yake je ka kai dai a yi sha'ani hmm, Muhammadu ya kai dai a yi sha'ani ya cuci Muhammadu a tsaya za a yi maka bayani daga farko har ƙarshe ai gashi baka fahimta ne ba bari ka fahimta ni suka fahimta ije je ka kai dai a sha'ani an coci, da kauye a daidai ba mu kuma ce kai dai a sha'ani an yi kudu na kai da lokacin fasara ba ne ba ta da karatu ake eh, kai maka gani انتو ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين ني فنذير مبين إنا جاية مكوفا زافة قاري وقوله ولا, ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه hukumu wa ilaihi ترجعون wannan aya ba ta bar wata mafuta ba babu wata mafuta wallahi malai dai gaskiya amma kai kana ga da yadda za a yi kabata shi kenan amma ana nuna maka ba mafuta ga wala ta da'o ilahan akhara ma Allah kada ka yi da'an wani abin yi wa ba Allah ba ta kuwa tare da Allah ba a haɗawa in musulunci musulunci in kafirci kafirci kada ka yi wani wahalar da kanka in kafircin kake gani za ka goyi masa goyi ba a sakaci duniyar ka da kyau ita ma an kai sa'a an kuma Allah za ka bi ka shirya ka bi Allah ka sallama masa komai kai fada da hawanka la ilaha illahu babu wani abin bautatawan gaske sai shi kaga cin yaron Allah kullu shay'in haliku komai zai mutu ba su gani wanda ake ganin sa ana gudu sai ce ya mutu wanda in yi ce gari ka za su watsa nan da lokaci ka za sai su fashe in yi ce kaza ina yake ya mutu to na cikin garin ma za su mutu matsorafi zai mutu wanda ake tsoro ma zai mutu macuci zai mutu wanda ake cuta zai mutu eh, saboda kullu shay'in illa wajahu sai Allah da abin da aka yi saboda Allah duk abin da aka yi saboda Allah ba za a yi rusa shi in ka ga harkar muta ta sau ta rushe ba nan akwai abin da muka yi Allah ba abin da muka yi za ta rushe lahul hukumu hukunci na hannun Allah mulkin sa ne wa ilaihi turja'u da kun sani da kun gada ya kuce dole ga Allah za ku koma ba dole ba ne ba dole ko ka koma da kanka ko a mai da kai dole sai za ce kai ƙorani ƙorani littafin nan ɗan adam bai yi shirye ya wuce shirin ɗan adam Wal'ah ya taɓa nufi zanen kasiratun jinkirta, wala kilafa, bai na alal elmi, an na ƙauna, u huna maganarsa annanda zai lafo rahman alahu bishi. Hmm? Ya na ba non? La taja'al ma Allah ko? Sai nayi yi je na ga la taja'alin kaman ta ka yi ki da wancan. To wa ƙaunihi ta la ta ja'al ma'allahi ilahan akhara gaskiya ban yi ta ba kada ka sanya wani abun yi wa da'a can daban tare da Allah da'a ka kai wa Allah kadai in kai haka ka udu za ka zauna mazamman abun zargi a cikin halitta mara mutunci mazamoman maka zo na kuma baka da nasara don Allah zai janye duk taimakon da yake maka sakanin duk inda kai zaka kire ne wal ayatu bi mithli dhalika kathiratun jiddan ولا خلاف بين أهل العلم أن قوله هنا نقول إذا قلنا جدا لأنه ذاك العين a kwana shirin layi ka fito fili ka wadda yau daga so sun da ai ganewa ake yi so kun ga kwana din a kwana eh kai ana magana ka je ka soko ta magana ba za a amfani sai zai kare ina ka zai kare muna muna na. gani da zai a baka hutu wala khilafa mu ba sakin layi ne ba amma dai tunda abu na jiddan ne abu na nasa akwai fasila wala khilafa ko to a aje tunda ganewa ake so a ba amfani kawai mutane abin da ba za a gane ba to Allah ya sa Allah ba mu iko aiki